Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da 16. Masu haramu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tashoshin gidajen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale VOA Hausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masu are assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Juma'atu babban rana 30 ga watan Satumba na shekarar 2016. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku ji kiran da mataimakin shugaban kasar India Muhammad Hamid Ansari ya yi wa Najeriya. Our youth under the age of 35 are our strength. Don haka ya ce akwai buƙatar amfani da ɗanban matasan da Allah ya hore mana domin ci gaban ƙasashen namu guda biyu. A kuma jamhuriyar Nijar an samar da kwamiti ne da zai duba yadda za a shawo kan durƙushewar ilimi. Mu da wannan bincike da wannan kwamiti za kuma mu ne mai goyon baya ɗari bisa ɗari. amma kai zama kama kwamiti na baya wanda ga zuwa su bincike a ɗauki kuɗin gwamnati a kashe a ƙare sakamako kuma sai a ɓoye shi saboda an ga ƙazanta ta yawa ciki har wa yau muna da rahoto a kan bada belin bashar dauda shugaban muryar talaka da gwamnatin jihar katsina ta yi sai shirin duniya a amurka wanda mahmud lalo zai gabatar kafin ya tashi amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. thank you jama'a assalamu alaikum shugaban amurka barack obama ya gabatar da jawabin ban kwana a wajen shirin jana'izar tsohon shugaban isra'ila shimon peres inda ya bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin gaggan mutanen karni na ashirin obama ya kwatanta marigayi peres da fitattun mutane irin su nelson mandela da sarauniya elizabeth ta birtaniya tare da nuna farin ciki kan karamawar da aka mai to the people of israel i could not be more honored to be in jerusalem to say farewell to my friend Shimon Peres. Ga jama'ar Isra'ila ina so in ce wannan babbar karamawa ce kasancewa ta a birnin Kudus domin na yi ban kwana da abokina Shimon Peres wanda ya nuna cewa adalci da sa buri na daga cikin aƙidar Zionist mai kare muradun ƙasar Yahudawa domin samun walwala a ƙasarsu. A farkon jawabin sa shugaba Obama ya yi nuni da shugaban Falistina Mahmud Abbas wanda ke zaune a tsawon farko cikin baƙin da suka halatta. inda ya jinjina zuwansa jana'izar ta shimon peres ya kuma kara da cewa wannan wata alama ce da ke nuna cewa akwai bukatar a karfafa yunkurin samar da dawamman zaman lafiya a tsakanin bangarorin biyu rabon dai da shugaba abbas ya halarci birnin na kudus tun a shekarar 2010 kuma shine na farko cikin shugabannin larabawa da ya nuna alhininsa dangane da rasuwar peres a ranar laraba da ta gabata a ɗaya bangaren kuma shugaban amurka dai barack obama ya yi kakkausar suka kan abin da ya kwatanta a matsayin hare-haren rashin imani da dakarun rasha da si da ke kaiwa a kan fararen hula a gabashin aleppo fadar white house ta ce obama ya yi magana da shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta wayar tarho a jiya alhamis inda shugabannin biyu suka amince cewa akwai nauyi na musamman da ya rataya a wuyar rasha da gwamnatin assad dangane da yadda za a dakatar da yakin domin a shigar da kayayyakin jin gabanin haka sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce amurka na dab da dakatar da tattaunawar diplomasiyya da rasha saboda moscow na ci gaba da yin ruwan bamabamai a kan 'yan tawaye a gabashin birnin na aleppo wata kungiya da ke sa ido a kan rikicin na siriya a yau juma'a ta ce hare-haren sama da rasha ta kai a kasar sun halaka sama da mutane dubu tara ciki har da fararen hula kungiyar mai suna siren observatory for human rights da ke headquarter a birtaniya ta kuma kara da cewa an jikkata wasu fararen hula da dama yanzu ɗan ruwan fararen hula na can makale a cikin birnin na aleppo kuma akasarinsu yara ne ƙanana ministan shari'a a sudan ya musanta zargin da waɗanda suka fice daga yankin jabal marra da ke dafur ke yi na cewa gwamnatin ƙasar ta yi amfani da sinadari mai guba a kansu ƙungiyar amnesty international ta raito cewa tun daga watan janairu mutanen jabal marra suna ganin wasu irin kuraje suna fito musu a jiki inda daga baya kuma fatar jikinsu takan zagwanye sannan wasu suna fama da ciwon ido wanda ke haddasa makanta da aman jini da gudawa da kuma matsalar yin numfashi ƙungiyar ta amnesty ta ce waɗannan rashe-rashen lafiya alama ce da ke nuna cewa hukumomin na sudan sun yi amfani da sinadari mai guba akalla mutane 250 ne suka mutu sanadiyar hakan kuma akwai yara da dama a cikinsu sannan akwai waɗanda suka jikkata da dama in ji ƙungiyar ta amnesty sai da a wata wasiƙa da ya rubuta ministan shari'a ƙasar ta sudan awad hassan el nur ya ce gwamnati ta cika da mamaki wato tana cike da mamaki da jin wannan ikirarin yana mai cewa wata tawaga gwamnati ta kai ziyara a watan fabrairu a yankin na dafur kuma babu wani da ya yi korafi dangane da waɗannan alamun cututtuka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikata harkokin wajen amurka ta fitar da wata sanarwar gargaɗi ga 'yan ƙasar ta kan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda ta umarci iyalai da ma'aikatan gwamnatin amurka da ke ƙasar da su fice wannan sanarwar gargaɗin ta yi nuni da cewa akwai yiwuwar barkewar rikici a wasu yankunan kinshasa da sauran manyan biranen ƙasar rikici da ya barke a ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ne saboda aniyar shugaba joseph kabila ta ci gaba da zama akan karagar mulki daga ranar 19 ga watan disamba ne wa'adin kabila zai kawo ƙarshe wanda hakan ke nufin zai kammala wa'adinsa na biyu kenan kamar yadda doka ta da masa domin kundin tsarin mulkin ƙasar bai amince da yin wa'adi na uku ba sai dai hukumar zaben ƙasar ta ce ba za ta iya gudanar da zaɓe ba har sai karshen shekara 2018 shi dai shugaba kabila bai ce komai dangane da haka ba amma masu lura da al'amura sun ce yana yunkuri ne ya ci gaba da zama akan karagar mulki lamarin da ke haifar da mummunan zanga-zanga a ƙasar wacce ke tsakiyar afirka a yau juma'a shugaban philippines rodrigo duterte ya alakanta kansa da shugaban nazi adolf hitler inda ya ce zai yi farin ciki idan ya kashe masu mu'amala da muggan kwayoyi da masu aikata miyagun laifuka miliyan uku inda ya ce yin hakan wata hanya ce da za ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli shugaba duterte wanda ya nemi majalisar dattawan kasar ta tsawaita wa'adin da suka bashi na yaƙi da masu mu'amala da muggan ƙwayoyi ya ce sukar da masu kare haƙƙin bil'adama ke yi mai ba zai hana shi ci gaba da yaƙar masu shan muggan ƙwayoyi ba hitler massacred 3 million jews now there is 3 million there's a 3 million drug addict there are Hitler ya kashe Yahudawa miliyan uku, muna da masu shan muggan kwayoyi miliyan uku, zan yi farin ciki idan na kashe su, shugaba Duterte ya ce a birnin Davao bayan wata ziyara da ya kai Vietnam. A lokacin jawabin shugaban na Philippines ya caccaki Amurka da kasashen Turai inda ya ce in sun ga dama su kira shi duk abin da suke so. A watan Yunin wannan shekarar nan shugaba Duterte ya ɗare karagar mulkin ƙasar bayan da ya lashe zaben a watan Mayu. ya kuma sha alwashin sai ya ga bayan matsalar cin hanci da rashawa da masu safarar muggan kwayoyi a ƙasar ta philippines mai yawan jama'a miliyan 100 Mahmud Lalo kenan ya karanto muku cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. madalla to yanzu bari mu faro da bayanin da mataimakin shugaban kasar india farfesa muhammad hamir ya yi na cewa akwai bukatar najeriya da kasar tasta india su haɗa hannu domin ciyar da ƙasashen gaba a wata kasida da ya gabatar albarkacin samun 'yancin najeriya daga turawan ingilishi a jami'ar lagos mataimakin shugaban kasar na india farfesa muhammad hamid ansari ya bayyana irin dangantakar da kasashen guda biyu ke da shi da cewa sun yi kama da juna bayan samun 'yancin kai daga turawan ingilishi da kasashen suka yi shekaru aru-aru da suka gabata india the largest democracy in the world rejoices in the gains made by the Nigerian democracy, the largest in Africa. Our shared struggle against colonial rule provides the foundation of Indo-African friendship. Mataimakin shugaban kasar na India ya ce India a matsayinta na ƙasa mafi girma ta fuskar mulkin demokradiyya a duniya kuma ta biyu mafi yawan jama'a a duniya da Najeriya da ke zama mafi girman demokradiyya Afirka. kuma mafi yawan jama'a a dokacin nahiyar afirka idan suka haɗa kai da juna za su fitar da wata duniya ta daban da za ta nuna inda aka dosa a wannan karni da muke ciki our youth under the age of 35 are our strength. Don haka ya ce akwai buƙatar amfani da ɗanben matasan da Allah ya hore mana domin ci gaban ƙasashen namu guda biyu a cewar mataimakin shugaban ƙasar na India. tun lokacin da india ta samu 'yancin kai ta fitarwa kanta alƙiblar da za ta dosa al'amarin da kuma yanzu za ta ce ya fara kai ta gagaci don haka ya yi kira ga 'yan najeriya da su koyi da ƙasarsa ta indiya wajen mantawa da bambance-bambancen siyasa da ƙabilanci da kuma addini domin tunkarar ci gaban al'umma da kuma ƙasa baki ɗaya a gobe ɗaya ga wata ne dai ake bikin samun 'yancin kan najeriya daga turawan ingilishi na shekaru 56 a yadda 'yan najeriya suka zara ido tare da kasa kunne domin jin jawabin shugaban kasa muhammadu buhari jawabin da zai kasance na biyu tun bayan da ya karbi ragaman mulki a matsayinsa na shugaban farar hula 'yan najeriya za su ji sabbin matakai da za a ɗauka domin shawo kan matsalar tattalin arziki da yanzu za a ce ya zama gidan kowa da shi al'amarin da kuma talaka ke kuka Babangida Cifrin Murai Amurka daga Legas. Mu biya ta Kano mu shige Naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja in ja don sun kawo hijja ne mai daraja hamani aboki afuwa ja daga nan mu ziyarci a fabolta To yanzu kuma bari mu leƙa a makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar inda aka kafa kwamitin da zai duba yadda za a shawo kan matsalar taɓarɓarewar ilimi ga a ƙasar. Ga su lamuni bar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Damuwa akan halin koma bayan da ilimin yara ke ƙara tsunduma cikinsa a kowace shekara bisa la'akari da yadda yawan ɗaliban da ke cin jarabawa ke ƙara ja da baya. da ma yadda rike abin da aka koya wa ɗalibai a aji ke gagarar su rikewa ya sa hukumar da ke da alhakin shiga tsakani wato mediatur national yanke shawarar kafa wannan kwamiti mai mambobi 20 don neman mafita daraktan ma'aikatar sasanta 'yan ƙasa alhashi mustapha kadi umani ya yi min ƙarin bayani wannan kwamiti a cikin shi akwai alƙalan university akwai wakilan ministoci akwai kuma alƙallai. kuma da kwai kungiyoyin kwadago akwai uwayen yara wato nauyin da aga wannan kwamiti shine yaya ne za a yi a yi haɗin gwiwa shamburiyar nijar irin waɗannan matsaloli da muka sani a da idan akan ce an komo makaranta to kullum yajin aiki ne ko ba yajin aiki kuma akwai matsala albashi haka ko akwai matsala wato wurin ma karatu matsala dai ga sunan iri-iri waɗanda a yanzu bai kamata ba a ce mun sa ido ba mu yi komi ba a can baya an sha kafa kwamitoci domin nazari a kan matsalolin jama'ar nijar a fannoni da dama amma kuma ba tare da an zartar da shawarwarin da aka tsayar ba dalili kenan da sakatare janar na kungiyar malaman makaranta ta sinan isuhu arzika ke kiran kada zaman kwamitin ya zama taron a shashayi a watse mu sinan lalle muna da wakili cikin kwamitin nan yau al'amarin makaranta ya gurɓace kwarai yara suna zuwa alkul ba su komawa da ilimi kenan kamar kana tahiya kasuwa ne ka ba da kuɗi ba ka komawa da kayan kasuwa akwai matsala sai a je a bincika menene matsalar ta mu rede da wannan bincike da wannan kwamiti za shi kuma muna mai goyon baya ɗari bisa ɗari amma kai zama kama kwamiti na baya wanda ga zuwa su yi bincike a ɗauki kuɗin gwamnati a kashe a ƙare sakamako kuma sai a ɓoye shi saboda an ga ƙazanta ta yawa ciki hukumar ta mediatur national ta sha alwashin ɗaukar matakan jan hankalin hukumomin ilimi su mutunta dukkan abubuwan da za a tsayar a ƙarshen zaman wannan kwamiti da yake hukumar tamu mu shiga tsakani doka ta ba ta damar duk inda adda kwai matsala wannan matsala mu tarsa al'umma mu dibe ta tare da al'umma mu yi shawarwarin da za su kawo alheri a cikin ƙasa don al'umma ake yin doka kenan hukumar tamu idan ta gane da cewa ga doka wadda ba ta kama al'umma alheri ana iya ce a kece ta kwamitin zai gabatar da sakamakon ayyukansa bayan zama na tsawon watanni biyu sai dai wannan yunkuri na hukumar sasanta rikici tsakanin 'yan ƙasa ya zo ne a wani lokacin da ake fuskantar takun saƙa tsakanin ɗalibai da gwamnati haka kuma tsakanin gwamnati da malaman makaranta waɗanda wasu daga cikinsu a makon farkon kammala babban hutu suka fara yajin aiki yayin da wasu ke barazanar ƙauracewa ayyukan koyarwa daga makon gobe saboda dalilai na rashin samun albashi a kan kari da dai tarin wasu matsalolin da ke da alaƙa da yanayin aiki da na rayuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. to an shika ka Sulaiman Barma idan kuma koma Najeriya kotu ce a jihar katsina ta bada belin shugaban muryar talaka comrade bashar dauda wanda aka tsare na tsawon sati guda saboda wani rahoto da ya aiki da shi kafofin sada zumunta na zamani ga mahmud ibrahim kwari da karin bayani a cikin wannan rahoton da kwamar Bashir dauda sabon wa katsina sakatare na kungiyar muryar talaka mu uku a kama akwai wani umar faruk shi tun shekaran aka sake shi sai ni yau aka zo aka bela dina sai shi wancan wanda ke da mujalla da intanet wanda a rubutun mai fita a ciki shi kuma yana gidan yaro ba a sake shi ba ba a bada bela din shi ba amma ce shi ah, za a ci gaba kira shi ranar talatin da ɗaya ga watan gobe. kuma red bashir dauda kenan bayan ba da belin sa game da tuhumar da gwamnatin jihar katsina ke yi masa tare da wasu mutum biyu. kun kada da rubutun da laifi ba wani rubutu ba ne wanda na ma wani karya ko dai batanci a kan wani na kawai bayyana ra'ayina ne cewa talakawa suna shan wahala saboda akwai karanci abinci na ba mutane wahala kuma ana da ba biya ma'aikata albashi ba jihohi da dama ban kira suna wani ba ko na kira ta jiha na yi magana ne akan najeriya baki daya kuma maganganu da irin wannan rubuce-rubucen wanda ba wani ƙage ko shiri kan wani ba ai ba yau aka fara ba ana yi a najeriya tun ma lokacin mulkin soja har zuwa zan ci gaba da rubutu abin da bai rubutun da nake yi ne ba wai rubutu bane nake cikin abin da bai da tushe ko in yi ma wani kaje ko in bata sunan gwamnati ko na abu a'a na ci gaba da rubuta abubuwa na bisa gaskiya da kuma hujjojin da ke gare ni ga alama dai kafofin sadarwa na sada zumunci na neman zama wani sabon babban kalubale ga gwamnatoci a najeriya ko da yake suna rabauta da alfanun da ke tattare da su kwamarar kabiru sa'idu dakata babban jami'i ne a cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma mai shalkwata a nan kano a ƙasar nan muka samu lokaci da gwamnoni da 'yan siyasa a mataki daban-daban suka ci amfanin wannan social media din suka yi kamfen mutane suka gansu aka yada manufofinsu ta social media kuma suka ci zaɓe amma kuma daga cikin gwamnatin aka ƙara samun wani sanata ya fito majalisa yana ƙoƙarin cewa ya za a daƙile karsashin tasiri da social media yake gurin taimakawa mutane gurin faɗin albarkacin bakinsu ana manta cewa har yanzu a demokaradiyya ake wannan dama ta faɗin albarkacin baki gwamnati ta kasa sakarwa mutane marasa amfani wannan damar abu na biyu shine gwamnati ta kasa fahimtar cewa idan aka zo aka ce ga wani gyara ba wai ana nufin wai ana ana tuhumar ka bane a'a ana maka hannunka mai sanda ne domin ka gyara to amma barista Audu Bula Mafukarti na kallon lamar ne ta fuskar shari'a bisa tanadin dokokin ƙasa da mayar yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Najeriya ta rattaɓa hannu. bayan kundin tsarin mulki African Charter on Human and People's Rights ya tabbatar da wannan sannan United Nations Declaration on Human Rights ya tabbatar da wannan. Kaga kenan a demokradiyya dole ne a ba ma mutane dama su kalli abubuwan da gwamnati take yi su faɗi ra'ayinsa a kai kuma in aka ce an hana su wannan lalle dole a fuskanci matsala sai dai daga ɗaya bangaren mu fahimci cewa kundin tsarin mulki ya ba mu dama ne mai magana akan abin da muka tabbatar kuma abin da zai kawo ci gaban ƙasa ya kawo wayewar al'umma ba abin da zai tada hankali ko ya shiga cikin hurumin 'yancin wani ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in ya ko a tashi sama. To madalla har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu nan yanzu agogo ya ce karfe goma sha ɗaya ne na safe da minti goma sha tara. Ga kuma shirinmu na gaba. Let us now open this museum to the world. Bari mu buɗe wannan ɗakin adana kayan tarihi ga duniya. And a lot of people don't want to talk about slavery, but I think it's very important because mutane da dama ba sa son yin magana kan zamanin da aka yi safarar ba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka wanda ni mahmud lalo zan gabatar daga nan sashin hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kwarana Asabar ɗin da ta gabata ne shugaban Amurka Barack Obama ya jagoranci bikin buɗe taron ɗakin adana kayayyakin tarihin amurka asalin Afirka. Bikin da ya kwatanta a matsayin wanda zai ƙara faɗa da fahimtar tarihi da la'adun amurka asalin Afirkan. Dubban mutane ne suka yi tururuwa a ɗakin adana kayayyakin tarihin da ke birnin Washington DC, wanda aka kashe dala miliyan 540 wajen ginawa. Tare da kaɗa ƙararrawar wata mujami'a da bayi da baƙaƙen fata masu 'yancin walwala suka gina. shugaba obama ya buɗe wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi na amurka 'yan asalin afirka Bari mu buɗe wannan ɗakin adana kayan tarihi ga duniya. Wannan shine ɗakin adana kayan tarihi sabo da aka buɗe a baya-bayan nan wanda shugaban Amurka baƙar fata na farko ya buɗe. what this museum does Abin da wannan ɗakin adana kayan tarihi ke nuna mana shine duk da irin musgunawa da matsanancin halin da ƙasar nan ta fuskanta a baya. Amurka ta ci gaba, saboda wannan wuri zai zama tamkar wata kafa ce ta muhawara a wannan zamani. Wannan biki wata dama ce da ta baiwa wasu dubban mutane ikon zuwa babban birnin Amurka daga wasu sassan kasar domin su kasance cikin mutane na farko waɗanda za su fara ganin wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi. Yadda aka baje kayayyakin tarihin daga wani zamani zuwa wani zamani abu ne da ba kasafai ake gani ba. Ɗakin adana kayayyakin tarihin yana ɗauke ne da bayanai kan yadda aka fuskanci zamanin safarar bayi zuwa lokacin da aka fuskanci al'adar nuna wariya. mutane da dama ba sa son yin magana kan zamanin da aka yi safarar bayi amma ina ganin yana da mahimmanci saboda kakannin kakanninmu sun fito ne daga afirka inda aka kawo su nan kuma bayi ne ina ganin wannan ba abin kunya ba ne domin irin jajircewar da suka yi suka kawo har nan da yawa daga cikin kayayyakin tarihin da aka baje a wajen ba za a iya saka masa farashi ba saboda mahimmancinsu waɗanda aka tattaro daga iyalai daban-daban kuma ba wai kawai daga fitattun mutane ba hadda da da ke da burin su kyautata rayuwarsu kamar irin su alex davis da ya fito daga jihar michigan ina ga yaran yau na da bukatar su san cewa akwai tarihin da ya kamata a canja kamar yadda nake gaya wa 'ya'yana su san cewa ba lallai su ma su yi haka ba mutane da dama dai na cewa wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi zai nuna irin ƙalubalen da amurkawa 'yan asalin afirka suka fuskanta da kuma irin gudunmawar da suka bayar wajen samar da tarihin ƙasar ta amurka to a ɗaya ɓangaren kuma shekaru goma sha biyar bayan harin da aka kai a ranar sha 11 ga watan satumba shekarar dubu biyu da 2001 majalisar dokokin amurka ta dakile yunkurin da shugaba barack obama yi na yin amfani da karfin ikonsa wajen watsi da kudurin dokar da zai ba da damar shigar da saudiya kara kan harin da aka kawo nan amurka a shekarar ta 2001 yanzu yan majalisar sun amince iyalan waɗanda suka rasa 'yan a harin su shigar da kara ita dai fadar white house tana adawa da wannan mataki ne saboda a nata hangen hakan zai kara saka amurkawa cikin hadari sai dai da yawa daga cikin 'yan majalisun ba su gamsu da wannan hujja ta fadar ta white house ba sha biyar dai daga cikin maharan da suka kai harin na sha ɗaya ga watan satumba 'yan asalin ƙasar saudiya ne kuma da yawa daga cikin iyalan waɗanda suka rasa 'yan uwansu sun yi amanar cewa wasu kuma mun saudiya sun mara musu baya sai dai ƙasar ta saudiya ta jima tana musanta cewa tana da hannu a harin na 11 ga watan satumba tana mai gargaɗi kan abin da ka iya biyo bayan aiwatar da wannan ƙuduri masu sauraro baki ɗaya abin da shirin namu na duniyar amurka a wannan jiko ya kunsa kenan sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana. To bari mu fara da sakon garba na halikan ba wanda ya ce ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto da sauran ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama a Najeriya su taimaka wa wata yarinya a jihar Sokoto wadda wani ɗan kasuwa yi mata ciki amma ya cewa cikin nasa ne da fata za a bi mu wannan karamar yarinya hakkinta. Sai kuma sika haɗin gwiwa daga Bilyamin Rabi'u da garba na halikan ba wanda ke cewa VOA Hausa da Allah ku gaya gwamnatin Buhari ya kamata ta gaggauta korar gwamnan babban bankin Najeriya domin ya nuna gazawarsa akan maido da darajar kuɗin ƙasar mu Najeriya wanda hakan ya jefa al'ummar ƙasa cikin wahalar rayuwa. Shi kuma Sani Muhammad Chindu daga unguwar Karfin Madaki a Bauchin Tarayya Najeriya cewa yi mai da hankali wajen inganta tafkin Chadi wanda Najeriya da Nijar ke shirin yi. Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa. Assalamu alaikum sashen wasu na murya Amurka. hakika ko shakka babu hasashen da wasu manya da kananan masana suka yi na cewa nan da shekara ta 2019 marubuta a shafukan sada zumunta da 'yan gwagwarmaya za su cika gidan yarin najeriya wanda a fili take abin da ke faruwa a jihar katsina da bauchi da fatar allah ka yi mana maganin yan jari hujja amin sako daga muhammad binaci daga unguwar magajin garin sokoto sai kuma sakon malam Hussein Dango ta karasuwa daga jihar Yobe wanda ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka dan Allah ku bani dama ne tsokaci akan kamu da gwamnatin jihar Katsina ta yi wa sakataren kungiyar murya talaka ta kasa wato Comrade Bashir Dauda akan faɗin gaskiya da ya yi don haka mu masu amfani da midiya muna Allah dai da wannan kamu da aka yi masa daga ƙarshe sai sakon lawal sani na kawo daura wanda ce assalamu alaikum murya Amurka muna goyon bayan majalisar dokokin tattalin arzikin najeriya dangane da kin amincewa a sai da kaddarorin gwamnati akan manufar farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa domin sai da kaddarorin gwamnati ba ci gaba ba ne to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. shugaban amurka barack obama ya gabatar da jawabin bankwana a wajen shirin jana'izar tsohon shugaban isra'ila shimon peres inda ya bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin gaggan mutanen karni na 22 wato na 20 obama ya kuma kwatanta marigayi peres da fitattun mutane irin su nelson mandela da sarauniya elizabeth ta birtaniya tare da nuna farin ciki kan irin karramawar da aka mai a farkon jawabinsa shugaba obama ya yi nuni da shugaban falistina mahmud abbas wanda ke zaune a tsawon farko cikin bakin da suka halatta inda ya jinjina wa zuwansa jana'izar ta shimon perez ya kuma kara da cewa wannan wata alama ce da ke nuna cewa akwai bukatar karfafa yunkurin samar da dagwamman zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu a ɗaya bangaren kuma shugaban amurka dai har ila yau ya yi kakkausar suka kan abin da ya kwatanta a matsayin hare-haren rashin imani da dakarun rasha da siriya ke kaiwa a kan fararen hula a gabashin aleppo fadar white house ta ce obama ya yi magana da shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta wayar tarho a jiya alhamis inda shugabannin biyu suka amince cewa akwai nauyi na musamman da ya rataya a wuyar rasha da gwamnatin assad dangane da yadda za a dakatar da yakin domin a shigar da kayayyakin jinƙai ministan shari'a a sudan ya musanta zargin da waɗanda suka fice daga yankin jabal marra da ke dafur ke yi na cewa gwamnatin ƙasar ta yi amfani da sinadari mai guba a kansu ƙungiyar amnesty international ta rawaito cewa tun daga watan janairu mutanen jabal marra suna ganin wasu irin kuraje suna fitowa a jikinsu inda daga baya kuma fata jikinsu takan zagonye sannan wasu suna fama da ciwon ido wanda ke haddasa makanta da aman jini da gudawa da kuma matsalar yin numfashi to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya taimaka mana wajen gabatar da shirin sai julie gresham da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya vasco ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen hausa na murya amurka domin jin shirin yau da gobe wanda halima da usman ahmed kabara za su gabatar kuma halima wannan shine shirinta na ƙarshe da za ta gabatar a wannan shirin a matsayinta na ma'aikaciyar sashen hausa da fatan allah ya muna jagora gaba ɗaya a cika ba da sauraro lafiya